Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani tare da likitan ku Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin ansa wasu daga cikin tambayoyinku da kuka aiko. To likita ina fatar kana lafiya. Ina lafiya hajiya. To likita idan baka mance ba a makon jiya Malam Yusuf mai leda galolo ya yi tambayoyi guda biyu to amma saboda kurewar lokaci ba ka samu ka an sami ɗaya tambayar ba. Eh gaskiya ne hajiya. To wai a ɗaya tambayar ta sauyi me ke kawo ciwon sankarau ne? Da abin da ke kawo ciwon sankarau akwai wani ƙwayan cuta bacteria wanda ke shiga cikin ruwan ɓargon ƙashin ɗan adam daga yake shiga. To in ya shiga na shi ke kawo sankarau hajiya. Shi yasa wani lokaci akan sa kamar yara da suke zaune tare da yawa akan samu allurar rigakafi ko kuma a rinka barin windoji a buɗe wani lokaci hajiya. To sankaro kan yi tsanani har ya kisa ne? Eh wani lokaci ya tsanani hajiya inda ba a lura ba a ba da magani da warwa yana iya kisa da kwana ya yi hajiya. To misali na aka lura cewa mutum ɗaya a iyali ya ya kamu da sankaro ɗin wani mataki za a ɗauka na kariya? To inda ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin iyalin ya samu ya kamata a kai su wani likita yawanci akan ba su wani magani wanda kowa zai sha a tabbatar dai ba ba samu da ciwon ba mutum keɓewa fa eh ana iya keɓe su amma in dai suna wuri ɗaya ne ko lokaci wanda ya kamu wani lokaci kamar a nan ƙasa da ake in dai duk kamar musamman ya faru a yaran yan makaranta a nan eh. in dai kamar inda tare ne to duk koma wanda wanda su da alama ana ba su magani amma akan raba su kuma yawanci amma dole sai an ba su maganin nan su ma dai a kare su bayan an keɓe mutanen an keɓe mai fama da ciwon kuma ya kamata a kai saura su ma a basu su magani kenan. akan ba magani wanda zai zai in su ma sun kamu da shi to zai zai sauki kuma ko ya kare su daga shi ma gaba ke daya hajiya. To to Allah ya sauwaƙe. Amin amin amin amin hajiya. To shi kuma Malam Muhammad Muktar Fage a can lambar gidan waya dubu uku da goma sha ɗaya Kano Najeriya. Yana so da Allah ka mishi bayanin me ke kawo me ke haddasa amosanin kai ne. amma sunan kai wanda turawan lokaci kira dandruff kenan wannan akwai wani lokaci mutane wani lokaci yadda ko bushewan kan mutum fadar kan mutum wani lokaci kuma waɗansu ne da wani abu mai kamar makin kero haka wani irin wannan haka waɗansu na da shi amma waɗansu domin dalili ita fadar kan ta kan buce ne to abinda ake yawanci akwai irin kamar sabulu da ake sa a kai ɗin nan a wanke amfani da shi eh amma kuma ya tsanani ya kama maƙyan kero ne kuma akwai maganin za a iya ba mutum wanda zai iya warkar da shi inda kan maƙyan kero ne hajiya ana gadon amosanin kai ne a ba a gadon shi hajiya yakan yi tsananin da ba za a iya wannan sabulu da ake bayarwa din ba zai yi maganin shi ba sai an hada da zuwa wurin likita ko kuwa. To yawanci in dai aka amfani da wannan sabulun kai yana warkar shi amma waɗansu na yara yakan yi tsananin da yawa akwai magani musamman shi ma mai kaman shi sabulun kan ne amma magani ne wanda za a sa a rinka wanke kan da shi to aka wanke da shi kamar sau biyu sau uku a mako bayan mako biyu uku haka ana warkar da shi to wannan maganin da ka faɗi mutum yana iya zuwa ɗakin shagon sai da magunguna kamar kemis ya siya ne ko kuwa sai ya je likita ya rubuta mishi eh sai dai je wani likita an gwad an duba sannan a bashi wannan maganin hajiya. A saboda haka duk don mai amusanin kai don ya je ya sai irin wanda ake sai da a kantana na kila ba zai mai magani ba kenan? Waɗansu zai iya taimakon amma wanda ya tsanani bai taimakawa hajiya inda ya tsanani. To yakan yi tsananin da zai zubar da mummutan gashi ne? Eh waɗansu mutanen yana iya cire musu gashi amma an yi warke gashi na dawowa hajiya. To to. Eh. To Allah ya sauke. To sai shi kuma to ga dai sunan ne. na ga dai aisha to amma sauran kuma ban gane ba ya eh. eh, a rubutun za a gane amma kawai yanda aka rubuta din ne ina fatan to wannan wasiƙa dai likita ta fito ne daga can zaria to ina ganin kuma tunda ka san na ce maka na ga suna aisha ina jin ta haɗin gwiwa ce wasiƙar Ja tambaya da suka yi wai suna so da Allah ka gaya musu me yake sa mata ciwon baya. Abin da ke kawo ciwon baya ba mata kaɗai ciwon baya ke samun ba hajiya ko yana samun amma yawanci yadda kama a gida yadda ma yadda ake kamar irin su daka da sauransu ayyuka da ake da yawa dinnan eh. ana dunkushe kowane lokaci to wannan yana kawo ciwon baya sosai. To ga mata ko? ya dundukushin da kullum ana tuka tuwo ne kullum ana abin to shi yasa wani lokaci akan so mutum ya miƙe nan kasashen abubuwa kana irin abubuwan nan an fi so ka zauna ko a kujera ka miƙe to yanda al'adunmu inda yanda ake tsugunne ko kullum ana abin nan to wani yana kawo ciwon baya sosai To idan irin waɗannan abubuwa da kai bayani dukawa da sauransu yana kawo ciwon baya in mutum ya daina ko kuma kamar yadda ka ce mutum ya rika miƙe hane ko ko me zai yi ya yi magani ko rigakafi. Eh yawanci in dai mutum na irin wannan ya kamata akai akai mutum ya miƙe ya saki bayan su ko kuma wanda a iya samun kujera mai kyau wanda za a zauna da bayan ke tsaye a yi aikin to za a iya yin haka amma ya kamata in dai aka yi abu kaɗan a ɗan huta a rinka hutawa. To. Eh din yakan taimaka kwarai. To, waɗannan mata sun sake wata tambaya. Suka ce wa me yasa ne matan da ba su haihu ba sukan yi sai kaga suna ciwon nono wai yana kumburewa. Eh to kin san yawanci inda yawanci mata don irin hormone din nan yawanci yakan sa yawan lokaci kaman inda in hormone din ya zo to yakan shiryar da mahaifa ne domin ciki. Wannan bai faru ba to shine ake ganin al'ada. waɗansu matan domin wannan shirin za a ga nonon su ma wani lokaci ya soma yana yana ya cika wani lokaci kama an kasa nonon na za suna ɗin zafi zafi haka wani lokaci amma ba duk mata wannan ke faruwa ba. To ga su waɗannan mata da haka ke faruwa ɗin yadda ka ce shi homon ɗin ne ke shirya mace kamar in ta kusan yin al'ada. Eh. To idan sun yi kusan yin al'ada ne suke ciwon nonon? eh yawanci lokacin da suke yi kenan hajiya amma an dai abin ya tsanani za su iya zuwa likita za a iya taimakon su hajiya To likita in kuma kama a ce ba haka din ne ba ne fa me akwai wani abu da ke sa ciwon nono? To akwai ɗansu wani akwai wani irin ƙwayar halitta da ke cikin wurin kwakwalwar ɗan adam wanda ke sa nono ya rinka shigowa nono ya rinka sakowa. To lokacin wasu matan wannan yana sakowa da yawa to yakan kawo musu wani illa kuma wasu mata wanda ke da kamar sankaran wannan shi wannan kwayan halittar da ke kusa da kwakwalwa din to an wannan yana faruwa kowane lokaci ko ya tsanani dole su je wurin likita hajiya To likita ka yi bayani akan cewa inda nonon ke saukowa to ga wadda bata haihu ba nonon ma zai sauko? Eh, in dai tana da wannan ciwon da ke wadan irin sankara wanda ke faruwa a wannan wurin to in tana da wannan yakan sa wannan ka kuma ba ba ta haihu ba za ga abin na taruwa haka to akwai wasu mata wanda suke da wannan to dole a je a ga likita domin a ba da magani. a san in ba an je an ga likita ba za a gane ko sankaran ne ko wani abu ne ba. Ba gane sai an bincika. To idan aka yi bincike ɗin akan iya magance ciwon kwata-kwata? Ya inda aka kama da wuri ana iya warkar da shi kwata-kwata hajiya. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To sai kuma wasiƙar Muhammad Sani mai zanen hula a bakin asibiti Gezawa. Akwatin gidan waya shida biyu ɗaya bakwai takwas a can Kano, Najeriya. Ya ce yana so ka mishe bayani irin mutanen nan waɗanda suke shakan kasa ko wani irin taba da ake shaka to wai wannan ya amfaninsa kuma yana yana cutarwa kamar yadda taba sigari yake yi eh, tabun nan da ake shaka shi ma dai ba shi da amfani hajiya domin yakan shiga ta da hanci ne shiga sannan ya shiga ta makogorin mutum waɗanda suke da irin wannan wani lokaci suna iya suna samun sankarar baki da kuma sankarar makogoro saboda haka shi ma ba shi da amfani hajiya. idan aka shaka ta hancin kuma sai ya je ya bi har makogoro ya je ya illa. eh yana har makogoro yana zuwa illa. to tsakanin shi da taba sigari wani ya fi illa ko ko da illan su ɗaya ne. duk suna da suna da illa kwarai da gaske hajiya. to. Eh. to Allah ya sauwaƙe. amin amin. to sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen malama Hauwa a can birnin Ikon Najeriya. ta ce wai shin gaskiya ne wai idan mutum yana yawan ciwon haƙori wai tsutsa ne take yawan <laughs> samunsa a haƙorin? a hajiya ba tsutsa ba ne abin da ke kawo ciwon haƙori da yawa shine rashin tsaftar baki. eh ai mun shiga ma sha bayani a wannan filin. shi yasa in dai mutum bai yana cin abinci bai kuskure bakinsa ko amfani da irin buroshin turawa nan ko a sawaki in baka amfani da wannan to yawanci akwai ƙwayan cututtuka da cikin bakin ɗan adam. to in waɗannan abubuwan da muke ci suka narkar da su sai su ɓata shi wannan haƙorin ko sai eh. su ɓata haƙorin sai rami a wurin to shi yasa zaka rinka tsananin ciwo wani lokaci domin duk wannan ruwan da bacteria ɗin ko ƙwayan cutar da ke yi to yakan narkar da shi abin haƙori ɗin har ma ya rami rami wani lokaci. Shi ne ake ce ma cavity? Eh, shi ake kira cavity hajiya. to wannan ah, ramin da yake yi dinnan yakan yi tsananin da sai an cika ne koko idan aka ba da magani shi kenan. An dai mutum na da wannan dole sai an cika haji. To. Wani lokaci ba aka yi tsanani da dole sai an sa wani irin abu mai kamar hula wanda za a rufe shi wannan haƙorin musamman ma yi tsanani kenan. To in an cika ma mutum shi kenan har iya rayuwarsa ne koko ah, an dinga cikawa kenan. Inda aka cika aka yi aiki mai kyau to ya rayuwar mutum zai iya tsayawa inda yake amma waɗansu mutane wani lokaci in aka yi wani lokaci waɗansu yakan fice. Yana fice to don rashin tsafta ne ko ko rashin kula? Rashin kula ke kawo eh, rashin kula ne amma shi yasa muke cewa mutum akalla mutum ya kuskure bakinsa ko broshi ko aswaki akalla sau biyu a rana in ya tare da safe ko kafin ya kwanta. Oh, wato na kwanciyar nan amfanin shi shine duk wani abu da ke bakin mutum mutum ya fidda kenan ko? Eh duk abin da cikin bakin mutum ya fidda kafin ya kwanta domin ka kwanta din ka san mutum na bacci wurin awa bakwai takwas wani lokaci baki kuma na rufe eh kuma to duk abin da ke bakin da ka fitar da shi shi yasa ake haka to an eh. kuma mutum zai iya kamata yi duk lokacin da mutum ya ci abinci ya goge bakin ko ya ci wani abu ko eh kuma bai goge bai kuskure bakin duk abin da ke fitar da shi to eh, yana da amfani kwarai ana fatan waɗanda suka yi wannan tambaya suna kusa kuma sun ji wannan bayani da ka mana. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka anan za mu yi sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu kuwa a madadin? Jin mai alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.